akalla sun kai mutum ɗari takwas ko kofi marayu ne suke karatu ba wanda yake biyan ko sisi da aka bisa sahalewar shugabancin wannan makaranta muka yi canza sunan makarantar